رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من نبي وشيني لتافهم مختصر إغاثة اللحبان في مصايد الشيطان نبى الضمالمي الأستاذ الدكتور أحمد بن أثمان المزيد حفظه الله تعالى هما يا تقيت لتاف بالضمالمي ابن قيم الجودية الزرعي عليه رحمة الله wato izafatul lahfan fi masayid shaytan wannan zai zama majalisin mu na da insha Allah malai yana lissafo mana makirce makircen shaytan iblis akan dan adam wannan alƙawarin da ya ci a gaban Allah cewa sai ya halakar da mutane to yana da nau'ukan makirce makirce da dabarbaru da yake shiga ya fita ya ga sai ya halakar da ɗan adam Allah ka tsare mu daga sharrin wannan halitta wa min kaidihi wa khida'ihi daga cikin makircin shedan wa khida'ihi da yaudarsa daga cikin makircin shedan da yaudarsa domin shedan fa ba zara ta kudi yake ce sai ka bi ba wallahi tsabagen dabara yake da shi wata irin dabara ce yake da ita kala kala amma ba wanda yake gani shi yasa lahira ai zai faɗa. amma kana liya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li shi ni ba da wani karfi akan ku ba ni da authority akan ku domin ka'ida sultan a wajen balarabe shi yasa ake cewa shugaba sultan saboda ya ana ganin shi kuma yana da barikin sojoji yana da 'yan sanda yana da kotu yana da gidan yayi ko ba haka bane shi yasa ake jin tsoron shi ake sultan kenan amma abinda ba ka gani bai cika maka tasiri ba in an tsorata ka da shi ko ba haka bane mutum bai cika jin tsoron abinda bai gan shi ɓalo-ɓalo ba ai shi yasa wasu tsoron Allah ke musu rauni saboda ne saboda ba su gan shi ba wallahi tallahi da Allah kaddara mana mu shi kuma bai kaddara haka ba to da da da ba haka za mu zama ba to sultan kenan to shi dan makirci yake da shi da dabara to da bai taba kama zuwa wa dan adam ya ce yi kaza dole ba wa yau annahu ya'muru rajula bin qita'ihi fi masjidihi sai ya zo ya samu mutum sai ya umarce shi cewa ka dawo ka daina hudda da kowa ka dawo masallaci ka zauna kawai ka tare a masallaci har kai komai sauran duk abubuwa ba zai ba zai wa'azi ba kaga ba wa'azi ba zai ga halin da mutane suke ciki ya iya musu wa'azi ba sai ce ka dawo masallaci kai ka zauna sannan kuma ina talabul ma'ishati hmm? ina neman abin rayuwa sai ce ya dawo masallaci ya zauna ai hatta ahlus suffa ai su ma'awahumul masjidu ne in sun je duk abin da za su yi to ba su da gida masallaci suke dawowa su kwanta shine ma'ana ahlus suffa ai as-suffatu din wuri ne annabi sallama alqiblan masallacin sa kudu ce kudu ne kudu yake kalla so daga bayan masallacin zai zama ina arewa so daga da aka kai ƙarshe sai man sama ya shata wani waje a arewacin masallacin sai ce kasta huyar ka kaiwa wajen hatta mata za su zama suna gaban wannan wajen shi ne ake ci mashi a suffatu to waje ne da manzo Allah sama ya ware wa sahabbansa waɗanda baƙi ne su mutanen garuruwa mabambanta sun yi hijira sun zo madina ba gida ba su da gida saboda tsabagen talauci sau daga hali sufa ba su suka zaɓar wa kansu cewa su zama haka ba a'a Allah ta'ala yana son ya darajanta su shi Allah madaukakin sarki sai ya kaddara musu rayuwarsu ta zama ta rashin ci ba su da ita amma duk ahlus suffan nan waɗanda suka rayu bayan annabi sallama to sun tashi daga suffan nan yi sun koma sun shiga cikin rayuwa sayyid na abu da sai da ya zama cikin masu kuɗi da yawa eh, ka san dai yanzu a ce maka mutum yana sai da doki da wakai yake sai da wa talaka ne koko eh kaga ba za a ce mishi talaka ba to sayyidina abu hurairah Allahu anhu sai da Allah ya masa arziki safarar do da wakai yake daga kasashe yana shigo da su kasashen larabawa hannu ba ƙaramin sana'a ba ce amma yaushe yi haka bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa arziki ai shi yasa sahabbai wani zubin suke zama ce kuka idan suka ga irin arzikin da Allah ya musu suna tuno rayuwar da suke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta juriya da rashi da babu da talauci yanzu kuma gashi Allah ya buɗa musu duniya sai su kuka suna cewa anya anya ba Allah ya tattabo mana rabon mu bane na lahira ya bamu wallahi sahabbai da yawa sun yi wannan kuka ko suna tuno da sai su gode wa Allah sannan su rika alhinin irin rayuwar da suka yi a zamanin manzo Allah sama cewa ta tafi kuma suna sha'awar ta shi shine imani eh. ba mutum shi kenan Allah ya mashi komai da ba haka yake ba yanzu mutum ya ɗauki hoton shi na da sai gidan nan abu kaɗai yake ya gan shi da wata riga amma har yanzu bai gode wa Allah ko ba haka muke ba wani idan ya ɗauko hoton shi na shekaru goma da suka wuce ko goma sha biyar ya gan shi ci ikon Allah wai ni ne haka hmm? amma yanzu ka gan shi ɓulɓul ma kuma har yanzu bai gode wa Allah <laughs> to Allah shi kyauta to daga cikin makircin dan annahu ya amuru rajula bin qita'ihi fi masjidi sai ya ce koma ya zauna a masallaci ya daina hudda da kowa eh. wannan zai haifar masa da kyamar mutane ya rika jin shi kadai ne bawan Allah kowa ne sabo ne abinda jawa ta kai kenan shi yasa maza kuma tintini ya mana gargadi akan wannan yace al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nasa wa yasbiru ala adabin khairun min al alladhi la yukhalifu an-nasa wa la yasbiru ala adab da ke shiga cikin mutane ai hudda da shi kuma ya jure za a cutar da shi ya fi mummunin da shi ya keɓa kansa ya ce ni ba ruwana da kowa kuma da ba cewa ba ruwana da kowa ai ba gaskiya ba ne ba yadda za a yi ɗan adam ya ce ba ruwan shi da kowa na ga yadda zai rayuwa Allah bai halarci ɗan adam ba ya ce zai iya rayuwa shi kaɗai al'insanu madniyun bi tabi'ihi ɗan adam a ɗabi'arsa Allah ya halarce shi ya zama civil ne yawwa shi mutum ne majini ya yi hudda da mutane yana da bukata daga gare su su ma suna da bukata a gare shi akwai abin da zai ba su akwai abin da za su ba shi الشيخ أحمد شا محمود شاكر شي شي وايتي شي وإن لم يرضى عنه بطبعه فهو بضرورته مدني inda yadda a ɗabi'a shi haka Allah halicce shi ba to lalurar rayuwa za ta sa shi dole ya hulɗa da jama'a to dan ne mutum zai ce shi ya ware ya ce ba ruwan shi da kowa sai ba zai yi ba kuma wani abin da zai baka mamaki kuma yana zaune a cikin mutane ai yadda ake wannan sace-sacen mutanen daji ya kamata ka koma in dai da gaske ba abuwanka da kowa to zai ka je ka gina gidanka a abin nan abin nan a wani daji nan ga sunan sunayen dai dukkan san su sai mutum ya je can ya gina gidan shi ya taba haka kaga ba gaskiya bane to saboda haka shi dan ne kawai sai zo ya sa mutum cewa shi bari ya dawo masallaci ya zauna ba ruwan shi da kowa auri ribatsi ko kuma ya je samu wani waje ce ya daura kansa a wajen wai ribatsi yake yi asalin ribatsi abun yabo ne a shari'ar musulunci ne ribatsi ribatsi shine musulmi ya ga cewa ana kawo musulmai hain ta bangare kaza sai ya ce to bari ya koma ya je ya zauna a wannan wajen ya ba da rayuwarsa zai tsara wannan wajen Allah ya yabi masu yin haka ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu amma sai ya hada sai ce wattaqullaha la'allakum tuflihun shi da tsara dokokin Allah ya halatta mutum ya ribatsi kuma babban laifi babban babban babban babbar ibada ce shi ribatsi babbar babbar ibada ne shi Allah yana son al-mughabitu manzo sama ya ce masalul mughabiti abin nan fi guri musulmina. kal mujahidi fi sabilillah mutumin da zai zo ya samu wani loko ko ya samu wani bangare ko mashiga da za a iya shigo wa musulmai a cutar da su to daidai yake da mai yin jihadi shi yasa mun sha fada da customs ɗinmu da sun ɗinmu idan suka kyautata niyyar su riba su suke kuma suka kyautata aikinsu ba za su cutar da wani ba ba za su karɓi cin hanci ba ba za su ɗora mutum abin da ba haka yake ba a'a abin da suke tantancewa shine ne aka haramta a shigo da shi me zai cutar da al'umma wane ne bakon haure da zai shigo ya cutar da al'umma sai su datse shi a bakin bodojinmu to wannan aikin suke kuma Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka matsayinsu eh, Allah shi taimake mu au zawiyati ko kuma ya samu ta zawiya asalin zawiya lungu ita ce ake ce mata zawiya jam'in ta zawaya ita ce sufaye suka ɗauka suka ce wa kansu a ce yana da zawiya wato kwana-kwana shaidi wani eh, wani waje da aka keɓe nashi sai mutum ya koma wajen baya fita a nan ake tarbiyya tarbiyyatul alkani a ba mutum wasu zikirura a sa shi ya kai har ya kai mu matsayin da zai ce ya ga Allah har ya kai mu matsayin da zai ce ai shi ma Allah ne ya ce ya zama Allah madaukakin sarki wani iya zubi da Allah ka shirye mu Allah ka tsare mana imanu to duk waɗannan abubuwan akwai su kuma suna nan masu aikata su suna nan suna aikata su Allah subhanahu ta'ala ya tsare su to sai shi dan yi masa wannan au turbatin ko kuma ya samu wata ƙasa tarbaya ya ce in ba ita ba shi ba zai je ko ina ba ya yanka wa kanshi wani waje ya ce nan wajen ne kawai mai tsarki kamar irin yadda yan a suke da wannan at-turbatu tahira ɗin. wai ƙasar da aka kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu anhu da ka ita suke dibowa suna ana siyar da ita in ka je kasuwannin su ga ta nan ana da ta wanda suke yin sujada a kanta duk nau'i ne na wannan mu manzon sallama ce mana yayi waju ilatil ardu kulluha mahuran wa masjidan an sanya mana ƙasa ga baki ɗaya ko ina ne tsarki ne kuma ko ina zan iya sallah shi wuraren da aka keɓe aka ce ba a sallah a waje kaza ba a sallah shi ma saboda ne saboda najasar wajen amma wal fi wal aslu fil eh, asalin ƙasa ne tsarki ce shi ne sa'adi yake cewa ko wal aslu fi niyahi na tahara wal ardi was siyabi wal hijara ko asali ƙasarmu da ruwanmu duk masu tsarki ne duwatsu masu tsarki ne asalin tufafi in ka gaishe shi mai tsarki ne yi mana ya bani adama kan anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum kaga saukarwa kai. sau da ka asali tufafi mai tsarki ne sai dai idan najasa aka zuba masa hakanan asalin kowace ƙasa mai tsarki ne sai idan an zuba wannan ƙasan najasa shi sa Allah ta'ala ya ce wala tusidu fil ardi da islahiha eh. kakku bata ƙasar Allah bayan Allah ya gyara ta wa ya huna wa yahbisuhu sai shedan ya masa turku mai turki mai masa turki a wajen kenan ya rika jin cewa in ba a wannan wajen yake ba to shi waje mai kazanta yake bai da tsafta wa yanhahu 'anil khuruj ya hana shi fita ويقول له متى خرجت تبذلت للناس sai ya ce masa duk lokacin da ka fita za ka walakanta a wajen mutane wasa kafta da him kuma sannan za su daina ganin ka da daraja za ka fada a cikin idanuwansu ba za su riƙa maka kallon daraja ba sau da ka kullum ka keɓe ka zauna a masallaci koyaushe in suka ganka sai su ganka a matsayin kai bawan Allah ne wa zahabat haibatuka min qulubihim sannan kwarjininka da kake da su kake da shi a cikin zukatansu sai ya tafi wa rubbama tura fi tsari'ika munkar zai iya yiwa ma a ganta fi tsari'ika a kan a hanyar ka munkaran ko ga rubbama tura fi tsari'ika munkaran ce watakila ka ga wani abin ki a hanyar ka to in ka gani ba sai kai wa'azi ba ka ce a bari <laughs> ga amsar da ya kamata ka bashi dan kenan idan mutum ai manzon musallar sama cewa yi marra'a ne minkum munkara kaga hatta tara kenan sai ka gani baka wa'azi akan abin da baka gani ba i e, baka cewa a bar abin da baka ga ana yi ba cewa a bar abu kaza alhali baka ga ana yi ba baka san ana yi ba to wani zubin kallashi kake da yawa masu wa'azi ba sa kula da wannan shi yasa ai hatta zunubi in ka zo kana wa'azi akai ba a san tafasi ba a san ka bubuɗe bayani a gida kaza a gari kaza ne a unguwa kaza a layi kaza gida mai lamba kaza ana aikata kaza a'a sai dai in hisba za ka je ka kai wa kai samane in hisba za ka kai wa bayani to su ne za ka ba su wannan details amma kai da za ka yi wa'azi umumi kake yi me sa ma'aiki su sama ya koyar da mu wata siga ta wa'azi ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza wai me yasa wasu mutane sai su rika cewa kaza da kaza ko su rika aikata kaza da kaza amma ka zo kana faɗi cewa a gari kaza a unguwa kaza a layi kaza a gida mai lamba kaza ne kama ka kaza an ana kaza to yanzu ne kike so a yanzu gayyatar mutane kake yi waɗanda ba su sani ba su je muna da waɗannan kurakuran da yawa ka yi wani bincike akan wasu akan wasu site ko wasu applications munana ba zuwa kake kuma kana faɗa mutane ba ko kuma ka ce ga yadda ga suke ba sai ka turo ka ce ga link a to yanzu na wa'iban yanzu ba wa'izi kake ba wa'azi kake ba bal kunta muharrifan yanzu zuga mutane kake suna na cewa sai ku lura da kyau za ku ga muna da wannan kwakwafa a cikin wa'azoza wallahi banna ce kuma wannan ya tasiri da yawa wajen ya haɗa banna akwai abubuwan da da mutane da yawa ba su san su ba amma masu wa'azi suka fito da mutane suka faɗa musu wannan ita ce fitinar da muke ciki Allah shi kyauta to shine wa rubbama tara fi tariqika munkar sai ya ce maka watakila in ka bi hanya zaka ga mummunan aiki to me yasa ba sai ka gyara ba walil adu fi zalika maqasid khafiyatun yuridha minhu ai wannan abokin gaban yana da wasu manufofi boyayyu a game da wannan dan adam din da yazo ya ka masa waɗannan ababa ce ka koma masallaci ka zauna kai abin arziki ne Da hadisi nan ma sama ya lissafa cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala zai lullube su da rahmarsa, a ƙarƙashin inuwa al'arshin su bakwai wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid da mutumin da zuciyar shi tana tayi da masallaci to amma manzon sama yana nufin cewa ka tattara komai ka dawo masallaci ka ce baka fita kai ta itikafi ko da yaushe a'a to shedan yana da manufofi a game da haka min hal kibar daga ciki shelan su yake sa ka zama mai girman kai ai daga jin cewa kai daban kake to nan ne mafarin girman kai ai ni yanzu a masallaci nake ba na kallon sabo kaza kaza ban zuwa ko ina to wake ci da kai kai dai dole ka ci abinci duk waliyin waliyi duk waliyantaka wali yana cin abinci eh ko ba ka bane إن الضرورة لا تعدي على العصم ذاك باين da za ka yi kazo ka ce ka ce ka ce ka ce ka ce kai ba za ka وشد من سبب أحشاءه وقوع ماشينا هكذا وانا وشد من سبب أحشاءه وقوع تحت تحت الحجارة قشحا هم شيء مترف الأذن شيء وشد من صغد أحشاءه وطوى تحت الحجارة قشحا مترف الأذن أي سبود يموى من زم الله صلى الله عليه وسلم وشد من صغد أحشاءه sai da ya ɗaura cikinsa saboda yunwa sannan waƙawa ta hatar hijarati kashan mutrafal ajin wannan fatar tasa mai cike da ni'ima da albarka sai da ya ɗora mata dutse ya ɗora wa cikinsa dutse saboda yunwa manzan Allah ta salama to ina ga kai sannan manzan sama wata rana ya fito ya haɗu da saidina abubakar shi mai fito da kai ya ce wallahi yunwa ba su da irin wadata fa da nake da ita yanzu sai ga umar ya fito ce ne ya faru ce yunwa a madina fa wannan abin ya faru sai ga usman yunwa ka dubo waɗannan manya-manyan sahabba da shi manzo Allah sallama ce to mu tafi mu tafi gona Abu Talha al-Ansari suna zuwa Abu Talha al-Ansari ce manyan baki nan take yanka musu dabba aka ci aka ci aka koshi sai manzo sama ya musu wa'azi yace kun ga koshin nan da kuka yi sun malatu salun ne mai idin anin na'i ce wannan ni'imar yanzu koshi koshin nan ni'ima ne saboda ka sai an tambaye ku game da shi wannan koshin ne kuka yi wa Allah bayan ya ba ku shi wani in ya ce koshi shi kenan in a taraka wa in shabi'a zana jikar ji maganar larabawa Allah shi kyauta wahtiqarun sannan da walakanta mutane zai riƙa ganin kowa ya fi kowa sannan sannan wahibbun namusi sannan kuma shedan abin da yake so shine ya tsare masa abinda zai riƙa masa na kwakwalwarsa annamus shine saƙo ɗan saƙo to shi ɗan yana son kullum da ya kawo masa saƙon shi ya ansa da ya kawo saƙon shi ansa domin daga cin abin da ke wa mutum tasiri a wajen lalacewa akwai keɓewa shi kaɗai mutum ya zama ko da yaushe baya shiga cikin mutane musiba yake jawo mutum a addinance yana da tasiri mummuna akan mutum ba ka da mutanen kirki da kake zama tare da su yana tasiri daga cikin mutanen kirki mutum zai iya rayuwa zai iya zama da masu rai sannan kuma zai iya rayuwa da waɗanda ba su da rai shi yasa ɗaya daga cikin magabata aka ce masa da aka ga yana shiga laibirin sai ta karatu sai aka ce ta tauhishu sai za ka rikice sai ce ya aka yi ya zan yi in kaifa tauhish wa ana ujalisu man su bihi alhali ina zama da waɗanda ake keɓancewa da su Sau da ke keɓancewa karatu wannan ana santa kuma a bar ya bace amma mutum ya zauna kawai bayi da komai ya zauna a waje guda baya shiga cikin mutane to bala'i yake jawo mutum a addininsa sannan kuma na biyu masana ilimin kwakwalwa suna faɗi cewa kuma bala'i ne akan sama a lafiyar jikin shi da lafiyar kwakwalwar shi yasa duk mutumin da ke da matsalar kwakwalwa za ka ga cikin shawarar da ake badawa a daina barin shi shi kaɗai a riƙa ƙoƙarin yadda za a yi ana zama tare da shi ko da yaushe saboda daga nan ne wata rana kawai sai kwakwalwar ta buga mai kawai ya je a ce ya je ya kashe shi ko kuma ya kashe wani to kaga duk wannan shi ne to amma shedan shi a burinsa sai ce koma masallaci ka zauna kuma ba littafi zai karanta ba ba kuma tilawar qur'ani zai rika yi ba domin duk waɗannan ababe ne masu kyau da ba su hanawa da ba za su sa mutum ya halaka ba wa qiyamul riyasati kuma abin da yake so shedan ne ya sa maka tsayuwar a ce ka zama kullun kai ana ganin kai shugaba ne domin mutane sun yarda da kai suna ganin kai mutumin kirki ne ai daga nan sai su baka wani shugabanci na daban ko da ba a naɗa ka ba e, daga cikin shugabancin ka zo wucewa hanya sai mutane su matsa ma ana nan ana nan sai su maka ana nan ana nan sai su fara maka sujada wa mukhalafatu an-nas tudhibu zalika sai shedan ya ce masa kaga in kana hudda da mutane to duk zai tafi wannan hudda za ta tafi maka da waɗannan falalolin yake shan alhali sharura ne ba falaloli ba don Allah yanzu wannan ba fahimta ba makirci ne na shaidan wa min kaidihi daga cikin makircin shaidan annahu yughri an-nasa bi taqdil yadihi yana yaudaran mutane sai su rika sumbanta hannunsa a rika jin kawai shi waliyi ne ba a nan kasar tamu wani kawai ya miƙe da kafa shi wani yana wani yana lasa kafa shi wannan don Allah don Allah da ne kama ɗan adam da halitta ku iri ɗaya kawai shi ke ne miƙe ƙafa kawai ka zo kana lasa ƙafa shi ne za ka sama a ciki wayan ƙafar da aka fito da ita daga daga kwabashu wasu ƙafarsu idan suka sa a kwabashu suka daɗe wari suke wallahi sai ka zata mushe ne a wajen to ne mutum zai zo yana lata wannan bayan saban Allah ne wace irin bautarwa ce ake wa ɗan adam wani irin kaskantar da ɗan adam ake la wata masu bihi ko kuma a shafo mutum eh, a shafo shi wannan ya shafo shi wancan ma ya shafo shi a ta shafa juna sai ka gaba an zo an ce wani ya zo ce ka shafo ce eh ya shafo shi ma sai ya shafa wancan din abin sai ya zama isnadi ya shafo wanda ya shafo wancan ma ya shafo wanda ya shafo wancan wancan ya shafo wancan ya shafo wanda ya shafo wanda ya shafo wancan haka abin zai ta tsawo ila a samu sanadin mutum goma ka shafa eh ni dai ban shafa shi ba amma na shafi na ai wanda ya shafi wanda ya shafi wanda ya shafi wanda ya shafi wanda ya shafi wanda ya shafi shi wasana'i alaihi kuma da yaban da mutane za su rika mishi ji sunaye ana sa mutum sunaye hatamul auliya'i eh? ƙudubin zamani kudin ba su mani sannan kuma da yadda mutane za su rika aiko masa su ce a masa addu'a kaga wannan ma musiba ce eh, kaga fa ba shi suka roƙa ba cewa suke da Allah a samu addu'a da Allah ma nan kamar addu'a shi ke nan daga nan sai ya ɗauka yana da wani matsayi a fadar Allah shi shi shi ɗin ne shi za idan ana cewa ka yi addu'a da cikin kuma kuma haka bayan Allah take wa ya tabbatar maka cewa addu'a ta tafi karkuwa fiye da taka a wajen Allah Allah wannan ba sharaɗi ba ne in annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa sayyidina Umar radiyallahu anhu idan ya gamu da Uwais ibn Amir al-Qarni yace ka roƙe ka roƙe maka addu'a sannan ya ce wala sana mu ma kakka manta da mu ka ci ya nema mana gafara Allah wai su fa ba ba ne wannan abin da ake so a koya maka ne kakka rudu duk yadda mutane suke ganin ka mai tsarki to ka rika jin kai ma kamar su kake so daga da wani zai zo ya ce maka da Allah kamar addu'a wani zubin mutum zai yi tafiya sai ce malam da Allah kaman addu'a Allah ya sa Allah ya kai ni lafiya da ni sai ce to ai kai ka fi cancanta ka mana addu'a ma domin kai ne matafiyi a cikin mutanen da annabi sama ya lissafa Allah na karban addu'a sai ka sida akwai matafiyi yi matafiyi idan yana halin tafiya yayi addu'a Allah yana amsan addu'a. to kaga ba mazaunin gida ba duk da mazaunin gidan shi ma yana addu'a amma farkon wanda ke fara addu'a shine mai matafi in za ka tafiya sai ka ce wa iyalanka da mazuwanka أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إنا ajiyarku, Allah wanda ajiyarsa ba ta أجير tuzarta ba. addu'ar da kake yi wa iyalanka kenan da mazuwanka da duk waɗanda suka haɗu da kai in za ka yi tafiya su kuma sai su ce ne sai su ce na saudi'ullaha amanataka ko wa hawati ma'amrik ce mu ma muna ba Allah amanaka sannan ƙarshen al'amarinka muna ba da shi a hannunsa haka shi ne wannan ashe matafiyi yana da tasiri kuma kowa matafiyin nan eh a yanzu yana da wata falalar da sai dai in tafiyar tashi ta saban Allah ce yawwa wa nahwi zalika da makamantan haka hatta ya ranar sahu har ya kallon kansa ya ce mu ne ba yanzu mu ne ba mu ne ba sai ka ji ana cewa ruwa na hararar bishiya yi mai kawai ta kone ƙirya ne wai za a tsorata ka wai da ya hararar bishiya kawai sai da ta ƙone bishiyar kawai aka ga ta kama da wuta da ka wayo haufu na kabin labina min duni wa yu'jibuhu sha'anuha daga nan kuma al'amarin wa yu'jibuhu sha'anuha har al'amarin ransa ya rika bashin sha'awa yana burge shi na mu ne da mu ake mu ne fa mu ne masu mu ne ba kare da addu'o'in jama'a kuma wallahi wannan duk irin waɗannan abun za su yi ta baka mamaki a game da mu. ni kullum tambayar da nake wai muna da masu irin waɗannan addu'o'in suka bari kasan nan ta kai haka ya aka yi haka irin waɗanda ake cewa kawai su waɗanda ake cewa sun harari bishiya ta kone muna fa da irin soya a najeriya ko an ce haka da yawa kuma kuma suka bar halin da ake ciki a ƙasar da aka kai sun yi mana daidai kada ba su yi mana daidai ba ko sun yi suna da wannan asirarutun suka bari ƙasar nan ta kai wannan halin na ashiraru sai ya kamata a fito da waɗannan kundayen kawai mu ga aikinsu cikin kwana ɗaya kawai so muke yi najeriya ta koma wace ƙasa ce ta fi duka duniya kyau yanzu a duniya kawai najeriya ta koma haka wace ƙasa ce ta fi kowace ƙasa zaman lafiya to najeriya ta fi ta zaman lafiya ko abin da muke so kenan wace ƙasa ce ta fi kowace ƙasa arziki najeriya ta fi ta duk alkhairan da ƙasashe suke takama da su su muke fatan Allah ka mana ƙasar nan su duka duk wanda ya san an ce addu'a shi na kan wato yawa mana yawa Najeriya inda gaske ne amma ga kasar nan jibe da take gudana abun ban tausayi Allah shi kyauta dama na ga abin ɗaukar na ta kama kame bari in tsaya haka ba. Eh, ko ka nuna min lokaci dama ko to na wuce to da kadan na wucen kenan in gale ku haka nan Allah shirye mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh